واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة شابك وقوة رمضان hijira na ji shekara 429 daidai da sha shida ga watan tara shekara ta 2008 za mu gabatar da bayani na biyu akan ayatul kursi aya ta 255 ta suratul bakara insha Allah Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم muhammad bin salih al-usaimin a tafsirin sa mujallar na uku shafi na 250 da ibn kasir a nasa tafsirin mujallar na farko shafi na 308 suka ce wannan aya hiya mushtamilatun ala ashir jumalin ayan ta kunshi jumloli guda goma kullu jumlatin laha ma'anan azimun jiddan kowace jumla daga cikin jumloli guda goma na ayatul kursi ta ƙunshi ma'ana mai girman gaske Allahu la ilaha illahu jumla guda ce alhayyul qayyum biyu kenan la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jumla na uku lahu ma fis samawati wa ma fil ard hudu kenan من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شدة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بقي وسع كرسيه السماوات والأرض تقص ولا يؤوده حبهما ترى وهو العلي العظيم kuma duk suna magana ne akan tauhidi to da farko game da abin da ayatul kursi ta fara magana a kai Allahu la ilaha illahu wannan jumla ta farko ita ce ta ba mu ayatul kursi daraja sama da kowace aya ta alkur'ani babu aya wacce ta kai girman ayatul kursi abinda ya ba mu ayatul kursi wannan daraja ko jumla ta farko ce mun yi magana akan wannan kalma Allahu la ilaha illa huwa la ilaha illallah mun gabatar da bayani hadisin annabi Muhammad riwayar al'imamu malik a cikin muwaɗa mujallar na farko shafiyan 427 hadisin sayyiduna ali ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1503 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu ma qultu ana wan min qabli kalma mafi daraja wacce ni na faɗa haka kuma annabawan da suka gabace ni ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala. manzon Allah ya ce babu wata kalma da ta taɓa fita daga bakin wani annabin Allah kama daga kansa zuwa ga sauran annabawa kalmar da ta fi daraja akan kalma ta la ilaha illallah babu kalmar da tafi wannan kalma daraja a wajen Allah maɗaukaki in ji annabi Muhammad don haka yasa ayatul kursi ta ɗara kowace aya daraja daga cikin ayoyin alkur'ani sannan mun yi bayani kashi na biyu hadisin jabir bin abdullah yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 3383 hadisi ne da ya inganta babu shakka daga annabi Muhammad manzon Allah ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah duka nau'ukan zikiri nau'in da ya fi daraja shi ne kalmar la ilaha illallah don haka a cikin tuhufatul ahwazi mujallar na takwas shafi na 384 aka yi bayanin cewa li'annaha kalimatu tauhidi abin da ya sa zikirin da ya fi daraja a wajen Allah shine la ilaha illallah domin kalma ta la ilaha illallah kalma ce ta tauhidi wa tauhidu la yumasiluhu shay'un kuma tauhidi babu abin da ke kama da shi daga cikin rukunan musulunci وهي fariƙa bainal kufri wal iman kalmar la ilaha illallah ita ke bambanta tsakanin imani da kafirci wali annaha ajma'u lil qalbi ma Allah kuma kalmar la ilaha illallah ita ce tafi wato haɗa bawa da Allah maɗaukaki ita ke ƙarfafa alaƙar bawa da Allah maɗaukaki har in kana da bukata wajen Allah to tilas ne a samu akwai la ilaha illallah tsakaninka da Allah maɗaukaki wa an falil gairi wannan kalma ita ce ta fi nuna cewa ba ka dogara da wani in ba Allah ba wa ashad da tazkiyatin linnafsi kalmar la ilaha illallah ita ce ta fi nuna tsarkakan ranka wa tasfiyatin lil kalmar la ilaha illallah ita ce ta fi tsarkake zuciyar bawa wa tanqiyatin lil khatiri min khabathin nafsi wa atradil shaitan idan kana da wata cuta ta waje ko ta ɓoye ko da cuta ce ta zuciya maganinta shine la ilaha illallah wannan maganar da ta zo cikin tuhufatul ahwazi al-imam ya minawi yayi irin ta a cikin faidul qadir mujallar na biyu shafi na uku. cewar kalma da ta fita daga bakin annabawa kalmar da tafi daraja cikin kalmar da annabawa suka furta a rayuwarsu ita ce la ilaha illallah na biyu annabi ya ce babu zikirin da ya fi la ilaha illallah na uku mun yi bayanin hadisin abu umama hadisin abu umama talbahili sahabin annabi muhammad shi ma hadisin ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na ɗari da arba'in 746 abu umama talbahili ya kawo hadisin annabi muhammad manzon Allah yace ismullahil ismullahi al'a'abam izadu iya du'iya bihi ajaba fi salati suwarin al-baqara wa ala imran wa taha sunan Allah mafi girma Allah yana da wani suna sunan nan shi ya fi girma cikin sunayensa in ji annabi muhammad wajibi ne musulmi ya yarda da wannan magana domin akwai masu bin aƙidar ash'ariya ba su yarda da cewa allah yana da suna mafi girma wannan ya saba maganar annabi muhammad manzon Allah ya ce Allah yana da suna mafi girma wanda in an kira shi da wannan sunan zai amsa kuma da an roƙe shi an gabatar da wata bukata Allah maɗaukaki zai yaye wannan damuwan in ji annabi Muhammad manzon Allah ya ce idan kuna son ku san inda sunansa mafi girma yake sai ku laluba cikin suratul baqara da suratu ala imran da suratu taha in kun bincike waɗannan surorin guda uku za ku samu sunansa mafi girma abu umama talbahili sahabin annabi ne sahabbai sun fi kowa kwaɗayin samun rahamar Allah daga cikin mabiyan annabi Muhammad saboda haka da zarar sun ji magana sai su zabura in na neman alkhairi ne su ta ƙoƙari su samu wannan alkhairi abu umama talbahiri ya ce ai sai na kama bincike na ɗauko baƙara daga farkon ta har ƙarshe suratu ala imran sai da na gama ta suratu tsaha haka nan na bincika da na binciki suratul baƙara fawajattuha sai na samu ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum nan ne ake samun sunan Allah mafi girma in ji abu umamatul bahili na samu sunan a suratul baƙara mun riga mun gabatar da bayani akan matsala ta sunan Allah mafi girma mun yi bayani mai tsawo a tafsirinmu na bariya ranar takwas ga watan ramadan ya zo daidai da shida ga watan goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida babu shakka an samu matsaloli da daman gaske game da wannan hadisin na annabi muhammad manzon Allah ya faɗa tabbas lallai Allah yana da wani sunan da ya fi girma yana da wani suna wanda ya fi girma tunda annabi ya faɗa tilas mu yadda kuma annabi ya ce sunan yana da albarka idza du'iya bihi ajaba in an kira Allah da wannan sunan nan take Allah yake amsa kiran kuma da an roƙe shi wata bukata sai Allah ya biya malamai sun yi fahimta daban-daban akan wannan aya akan ayar da ta ɗauki wannan suna kamar yadda kuka ji abu umar al-bahili fahimtarsa ce ta bashi cewa ayar tana suratul baqara kuma ita ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum dai aka samu fahimta iri-iri har guda arba'in tsawon tarihi za ka tarar da fahimta kashi arba'in wannan ya ce shi ga tashi fahimtar wancan ya ce ga tashi ka duba tuhfatul ahwazi mujallar da takwas shafi na 477 da mushkilul athar mujallar da takwas shafi na 46 littafin al'imamu tahawi wanda ya mutu kamar shekara 1100 da suka wuce Allah ya ji kanshi malamai sun yi kace na ce kowa ya ba da nasa fahimta kuma dai Allah ya ɓoye sunan domin in muka san sunan sai mu yi watsi da sauran ba ka da wata suna sai wannan ko to sai Allah ya koya abin shi saboda duka sunayen Allah suna da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka don albarkan kowane suna ba wancan da ya fi girman ba ashe ba shi kaɗai ba ne ake roƙon Allah a samu ijaba kowane suna da Allah ya kira wa kansa bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahada min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indaka sunayen Allah suna da yawa akwai sunan da an faɗa mana a cikin alƙur'ani. don haka in mun karanta alkur'ani mun san wannan sunan ko kuwa Allah bai saka sunan a cikin alkur'ani ba amma ya karantar da wani cikin bayinsa ya gaya masa ga wata suna daga cikin sunaye na rike wannan sunan da kyau don haka akwai sunan da babu shi a cikin alkur'ani Allah ya gaya ma wani annabi ne cikin annabawansa akwai kuma sunan da babu ɗan adam babu mala'ika babu wata halitta da ta sani daga cikin sunayen Allah shine annabi ya ce a wista a farta bihi fi ilmil gaibi indaka babu mai sanin wannan sunan sai shi Allah shi kaɗai don haka cewa sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne ba gaskiya ba ne abin da gaskiya ta ƙunsa shi ne Allah yana da wasu sunaye ɗari ba ɗaya waɗanda suke da albarka kuma sun sauko cikin alƙur'ani suna nan annabi ya karantar amma ba iyakan sunayen Allah maɗaukaki ba kenan sunayen Allah sun fi haka ba su ƙirguwa annabi ya ce akwai sunan da babu wanda ya san shi sai Allah kuma Allah ba zai gaya ma kowa ba tashin kiyama ranar da ake neman a yi ceto abu ya gagara an taho ga annabi Muhammad kafin Allah ya ba shi damar yin ceto sai ya gaya masa wannan sunan ya ce ka roƙe ni da wannan sunan lokacin ne annabi zai yi sujuda ya roƙi Allah ya yi yabonsa ya kirara Allah Allah maɗaukaki ya ce na baka damar ceton ‘yan adam’ wajibi ne mu yadda Allah yana da wata sunan da sunan nan ita tafi girma cikin sunayensa don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai kowa ya faɗi nasa fahimta kuma haƙiƙa fahimtar da tafi kusa da gaskiya ita ce Allahu shine sunan Allah mafi girma inda duk ka zagaya sai ka dawo ka kewaya kana tattaro hujjojin da suke magana akan sunayen Allah maɗaukaki malamai suka ce sai ka dawo ma kalmar Allahu Allahu dinnan suna ne da ya fi girma cikin sunayen Allah maɗaukaki fahimtar al'imamu abu hanifa kenan Allah dai ya ɓoye abinsa ala kulli hali fahimtar al'imam abu hanifa ita ce kalmar allahu ita ce sunan allah mafi girma ya ba da hujjojinsa da dama ka duba mushkilul athar mujallar na takwas shafi na arba'in da shida muhammad nasiruddin albani shi ma ya karkata ma wannan fahimtar a cikin silsilatu sahiha mujallar na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu haka nan ibn hajar al-asqalani malaman hadisi fitattun malaman hadisi in kana lissafin fitattun malaman hadisi za ka sanya ibn hajar a cikin fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da ishirin da biyar gaskiyar magana ita ce kalma ta Allahu ɗinnan tana da daraja a wajen Allah me yasa ayatul kursi ta fi girma daga cikin ayoyin alƙur'ani daga cikin hujjojin ga hadisin abu humama da yake cewa akwai sunan Allah mafi girma a ciki kuma mun samu annabi Muhammad ya ce babu wata kalmar da annabin Allah ya taɓa faɗa wanda darajanta ya wuce Allahu la ilaha Allahu la ilaha illallah mun ji cewa babu kalmar zikiri wanda darajanta falalanta albarkanta ya kai darajar la ilaha illallah abu umamat al ya ce na binciki ayoyin ƙur'ani na samu sunan allah mafi girma yana nan a cikin allahu la ilaha illa don haka yan uwa ka binciki alƙur'ani daga samansa har ƙasa daga farkonsa har ƙarshe ba za ka samu kalmar da take da albarka kalmar da take da falala kalmar da take da kima a wajen Allah fiye da kalma ta la ilaha illallahu ba ka binciken ka iya bincike ba za ka samu ba in muka ce za mu zauna karanta albarkar la ilaha illallah na tabbatar da cewa za mu ɗauki wata guda muna yi ba mu ƙare ba amma dai ka ɗauki misali da hadisin hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim da sahihu sunanin nasa'i hadisi na 2034 a sahihul bukhari wajaje biyar aka kawo hadisin hadisin da ba shi da ƙura a kansa babu shakka gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da babbansa Allah bai nufe shi da musulunta ba babban nan nashi ya fi kowa sanin halin annabi Muhammad mashiriya ta Allah ce manzon Allah yana ta ƙoƙari ya ga babbansa dai ya musulunta abin bai yiwu ba lamma hadarat aba talibin wafatu in ji al baban sa'id ibn al-musayyib yace lokacin da mutuwa ta iso ga abu talib ajalinsa ya zo ƙarshe da khala alaihi rasulullah sai manzon Allah ya shigo wurinsa fawajada indahu aba jahlin bin hisham wa abdallah bin umayya manzon Allah ya samu manyan arnan maka guda biyu abu jahal da abdullahi bin abi umayya manyan makiyan annabi muhammad sai ga sunan a ɗakin suna zaune da abu talib babban annabi muhammad faƙala lahu faƙala lahu nabi annabi ya ce masa ai am" ya kai baffa na yi iya ƙoƙari na ka karɓi wannan addini dai baka karɓa ba to ni abu ɗaya nake so da kai ka ce la ilaha illallah shikenan kalimatan in ka faɗi wannan kalma a hajju laka biha inda lahi azza wa jalla zan tsaya gaban Allah ita ce hujjata za ka shiga aljanna ka dai faɗi wannan kalman kuro ka ce la ilaha illallah to dama abin da ya sa abu jahal da Abdullahi bin abi umayya suka zo wajen abu talib kenan ƙoƙarinsu shi ne su ga cewa babban annabi bai karbi addinin musulunci ba har ya mutu in aka samu haka shi kenan suna ganin sun gama da manzon Allah inda duk ya tashi yana wa'azi za a ce au baban nashi da ya rike shi bai karbi addinin nasa ba wani kuma ya yadda da shi in akwai wanda ya fi sanin gaskiyarsa ai bai wuce baban shi shi ko annabi Muhammad bai girma hannun mahaifinsa ba bai ma san baban shi ba a hannun babbansa ya girma Abu Talib cinsa shansa suturarsa kulawa da lafiyarsa tarbiyarsa Abu Talib ke rike da shi idan aka ce Abu Talib bai musulunta ba shi kenan suna ganin annabi dai an gama da shi duk inda ya tafi zai wa'azi ba zai samu tasiri ba shi yasa fa suka yi tsaye ga su ga Abu a gefen gadonsa dama suna jiran sun tabbata annabi zai zo shi ko ya zo ka faɗi wannan kalma kawai baffa faƙala lahu abu jahalin wa abdullahi bin abi umayya sai suka ce mar ai abu talib a targabu an millati abdul yanzu kana kyamar addinin da babanka ya mutu yana yi abdulmuttalib addinin da babanka ya mutu yanzu kana kyamarsa kayan dai wannan tambaya in aka maka sai ka shirya ka ba da amsa domin jahili yana amfani da wannan hujja a matsayin cewa kakanni duk abin da suka yi daidai ne abin da duk kakanni suka yi daidai ne yana daga al'adar bature don haka bature yake sauraya al'adu shi yana ganin iyaye da kakanni ɗinnan nan fa abin duk suka rike daidai ne alhali kuma ba gaskiya ba ba sharaɗi ba ne abin da uba ya rike ya zamanto daidai fakana akhiru shay'in kallamahu bihi an qala ala millati abdul muttalib haka dai aka yi ta fafatawa <clears throat> annabi ya ce ka ce la ilaha illallah su kuma su ce ka kyamaci addinin babanka har dai ƙarshen maganarsa ya ce shi yana kan tafarkin babansa nan an gama da ya faɗi haka dama magana guda yake faƙalar nabiyu sai annabi ya ce na tabbatar dai kenan ba zan cimma burina ba la na laka malam lam unha anka yanzu dama ɗaya ce kawai ta rage in nema maka gafaran Allah to zan yi ta nema maka gafaran Allah muddin dai ba a hana ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ali ya ba da labarinsa a cikin wani hadisi wanda malaman hadisi suke ganin bai inganta ba cewa manzon Allah ya samu wasu kwanaki bai fita cikin jama'a saboda jimamin wannan yanayi da ya rabu da bafansa yana ta nema masa gafaran Allah maɗaukaki an samu kwanaki uku zuwa bakwai sai Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi ma kana lin nabi amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله يسكر آية سورة التوبة ما كان للنبي النبي باشد إيكو والذين آمنوا وأن سكي إيماني mabiyan annabi Muhammad su ma ba su da iko an yastaghfiru lil mushrikina su nema wa kafirai gafaran Allah in dai mutum ya mutu kafiri to shi kansa annabi Muhammad ba shi da ikon ya nema masa gafara walau kanu uli kurba Allah ya ce ko da makusantansu ne ko da dangi ne ko da danginsu ne min ba'di ma tabayyana lahum bayan hujja ta bayyana gare su annahum ashabul jahimi cewa yan wuta ne hujja ta bayyana domin duk mutumin da ya mutu kafiri ka riga ka samu hujja wannan mutumin ba shi ba aljanna hukunci ne Allah maɗaukaki tuntuni ya yi duk mutumin da ya mutu yana kafirci makomarsa jahannama Allah maɗaukaki ya yi wannan hukunci sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم musulman farko sun yi amfani da hujjar cewa annabi ibrahim ya roƙa wa babansa gafaran allah shi ne allah ya saukar da wannan aya ya ce wa ma kana stigfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya ai da kuka ji annabi Ibrahim ya roƙa wa mahaifinsa gafaran Allah baya ga cewa mahaifin ya mutu kafiri wani alkawari ne wanda annabi Ibrahim ya yi ya yi alkawari ne fa shi tabbas sai ya nema ma mahaifinsa gafaran Allah a hakan ma ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da hujja ta bayyana gare shi cewa mahaifinsa makiyin Allah ne domin duk wanda ya mutu kafiri makiyin Allah ne kowane ne a lokacin da babansa hujja ta tabbata gare shi cewa babansa ɗin nan fa maƙiyin Allah ne ta barra aminu sai ya barranta ga mahaifinsa inna ibrahim la'awahun halim lalle ibrahim ya kasance mutum ne mai tawali'u mai yawan haƙuri mutum ne mai tausayi وما كان الله ليضل قوما وما كان الله ليضل قوما بعد بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله إن الله بكل شيء عليم kada ka yi tuhuma don me zai sa a ce ba za a nema wa kafiri gafara ba kuma kada ka zargi Allah maɗaukaki saboda wani bai musulunta ba wannan ba hakkinka ba ne karka yadda shi yasa Allah yana gama wancan magana ya cika ta da wata magana wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da an hadahum ba'da iz hadahum ba'da iz hadahum Allah bai taba batar da wasu mutane bayan shari'a ta zo musu hatta yubayyana lahum ma yataquna sai Allah ya nuna musu abin da fa za su kiyaye wato duk dan adam da kake gani Allah ya bashi zabi kowa ka gani ya san daidai in kaga ya bi ya bi bata zaben ta yayi amma wallahi ƙaryansa ya ce bai san gaskiya ba Allah madaukaki bai taɓa batar da wani mutum ba tare da hujja ta bayyana ga wannan mutumin ba sai fa in kai ka zaɓi batan nan da kanka inna allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai don haka in ka ji an ce wani bai musulunta ba baban wani annabi kakan wani annabi kawun wani annabi ko ɗansa ko matarsa karka tuhumi Allah wallahi laifin su ne Allah ya hana annabi Muhammad ya nema wa babbansa Abu Talib gafaran Allah shi yasa malamin yake ba da labari ya ce falamma mata wa huwa kafirun lokacin da babbansa ya mutu yana kafiri shine sai Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله يا سكر دوانا آية سورة القصص bayan mutuwar babban annabi Muhammad Abu Talib Allah ya saukar da ayan don ya kwantar da hankalin annabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta kai Muhammad baka da ikon shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man sha Allah yake da ikon shiryar da wanda ya nufi Allah dai yake da ikon ya shiryar da wani kai baka da ikon shiryarwa Wahuwa huwa a'lamu wa huwa a'lamu bil muhtadina Allah shi ya fi sanin waɗanda suka dace a shirya da su al-imam muslim in ka duba littafinsa kuma ka duba sharhin da al-imam an-nawawi ya masa mujallar na farko shafin 246 lokacin da ya kawo wannan hadisin domin hadisin الإمام Bukhari ya روي توشي al'imamu muslim ya روي توشي الإمام Nasai ya روي توشي malaman hadisai da yawa sun ruwaito wannan hadisin bayan al'imamu muslim ya ruwaito hadisin al'imamu nawawi yana sharhinsa mujallar na farko shafin 246 ya ce la khilafa bainan na ala annaha nazalat fi abi talibin babu ko saɓanin fahimta tsakanin malaman tafsiri duk tafsirin duniya da zaka bude zaka ga an ce wannan aya ta sauka ne a dalilin ƙin musuluntan babban annabi Muhammad. Ba za ka samu kalmar da take da albarkar la ilaha illallah ba. Ka duba rayuwar da Abu Talib ya yi a duniya. Da a ce ya ce la ilaha illallah, annabi Muhammad ya ce da ko ya shiga aljanna. babu wata kalma da za ka samu take ɗauke da wannan albarka irin albarkan da la ilaha illallah ta kumsa don haka al'imamul hakim ya inganta wani labari na sayiduna umar a cikin al-mustadrak mujallar na farko shafe 350 Falha bin ubaidillah yana cikin mutanen da annabi ya musu albishir da samun aljanna guda goma falha bin ubaidillah sayyiduna umar ya ga talha hazina ransa a ɓace bayan an tahi wani lokaci su haɗu ya ga ransa a ɓace a'a kullum dai talha yana cikin ɓace rai ranar sai sayyiduna umar ya masa tambaya malaka ya aba fulan me ya same ka nake ganin ka a cikin fushi haka na ganka cikin ɓacin rai me ya faru sai ya ce inni sami'tu rasulullahi kulu na ji annabi ya faɗi wata magana ne manzon Allah ya ce inni alamu kalimatan la yaquluha abdun inda mautihi naji annabi ya faɗi wannan magana ya ce na san wata kalma in ji annabi Muhammad manzon Allah ya ce na san wata kalma wacce babu mutumin da zai faɗe ta lokacin mutuwa illa na fasallahu anhu kurbatahu face Allah ya kawar masa da dukkan damuwarsa dukkan damuwar da take tare da kai Allah zai kawar maka da ita in ka zo mutuwa ka faɗi wannan kalma hatta zafin cutan da kake ciki wa asharaqa launahu kuma Allah zai sa launin ka yayi haske kafin ka bar duniya wara'a ma yasurruhu kuma Allah zai ta nuna maka abin da zai kwantar da hankalinka har dai ka rabu da duniya lafiya annabi ya ce na san wannan kalma a talha bin ubaidillah ya ce abin da ya sa kaga ina cikin fushi wallahi annabi ya faɗi maganan nan sai na manta in tambaye shi ya gaya min kalmar nan gashi har annabi ya bar duniya wa ma mana'ani an as'alahu anha illa al-qudratu alayhi ba abin da ya hana ni in buɗe baki in ci ya rasulullah gaya min wannan kalma sai Allah ya hana ni wannan iko hatta mata har manzon Allah ya bar duniya wallahi in na tuna wannan hadisi shine sai ka gare na ya ɓaci in ji talha ubaidillah sai na umar ya ce au inni la'alamuha aini na san kalmar. sai abu talha ya ce a a a fama hiya da Allah ga yamin kala sai ya ce la na'alamu kalimatan hiya a'zamu min kalimatin umira biha au amara biha ammahu ba za mu san wata kalmar da girman ta ya fi kalmar da annabi ya umarci babbansa ya faɗa don ya tsira a kiyama ba ce wallahi kalmar ita ce la ilaha sai talha ce a fahiya wallahi hiya wallahi fa ita ce la ilaha illallahu nan ashe wanda ya iya faɗin wannan kalmar a lokacin mutuwarsa wannan mutumin Allah zai kawar masa da dukkan damuwa kuma Allah zai haskaka launinsa kuma Allah zai nuna masa abin da zai kwantar masa da hankali don haka garanti mutumin da ya iya furta wannan kalma musulmi ko kafiri kafin ya bar duniya wannan mutumin bai tafiya wuta babu ko shakka duk mutumin da ya furta wannan kalma to fa ya mutu musulmi ka daina ma bincike ai kafiri ne la har ya iya faɗa to ba shi da Allah duk da yake kalmar tana da sharuɗa tana da sharuɗa kamar guda bakwai in ka duba ma'arijul kabul za ka gani a juz'i na farko shafiyan 327 wa bi shurutiha sab'atin qad dat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha sharuɗa guda bakwai dukkansu sun zo a cikin ayoyin alkur'ani ba ka cin ribar kalmar la ilaha Allah sai ka cika waɗannan sharuɗa guda bakwai waɗannan sharuɗa guda bakwai suna cikin ayoyin alkur'ani na farko wajibi ne ka san ma'anar la ilaha illallah أسورة آل إمران الله شهيد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم dole ka san ma'anar la ilaha illallah kafin ta yi maka albarka kuma na biyu kar ka yadda kai shakka in kai shakkan la ilaha illallah baka cin riba ta a suratul hujurat aya ta goma sha biyar innamal mu'minuna alladhina amanu innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ka san ma'anarta kada ka yi shakka game da kalman sannan ka yarda da abin da kalmar ta faɗa ba wai ka faɗa ne da harshe kurun ba ka yarda don haka a shirye kake ka yi aiki da duk abin da kalmar ta yi umarni babu girman kai yana daga siffan 'yan wuta a suratu safati Allah ya ce inna kadhalika najzil inna kadhalika naf'alu كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون malamai suka ce sharaɗi na hudu shine ka bi abin da kalmar ta faɗa ka bi abin da kalmar ta faɗa a suratu luqman Allah ya ce wa man yuslim wajhahu wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwa فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور نبير dole ne ka faɗi kalmar kana mai gaskanta ta ba yadda munafikai suke faɗa ba don akwai wanda zai faɗi kalmar la ilaha illallah wallahi abin bai kai zuciyarsa ba munafinci musamman a lokacin yaƙi ga wanda ya taɓa ganin yadda aka yaƙi da kafirai zaka ji suna faɗin kalma ashe ba wai ka furta kalman ne sai ka gaskanta ta ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا shida kuma dole a كما دولة أساميك دا الإخلاص kana yin abu tsakaninka da Allah ba don mutane ba sharaɗi ne na kalmar la duk aikin da ɗan adam ya yi a duniyan nan matukar babu ikhlasi bai ce ribarsa وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة باوي كلمر كدي با الديني باكي ديان سمتكر باب إخلاصي الله بيكر فانشي malamai suna ɗaukar wannan aya ta suratul bayyana a cikin aya mafi girma a littafin Allah maɗaukaki da take nuna matsayin al wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina addinin gaba ɗayansa ku yi ikhlasi idan addininka wani gefe wani sashi babu ikhlasi ka da rabo wajen Allah mukhlisina lahuddina addinin gaba ɗayansa a samu ikhlasi don haka sharaɗi ne wanda duk ya furta kalmar la ilaha illallah babu ikhlasi bashi da riba a cikinta na bakwai na ƙarshe shine a samu kana son Allah kana son annabi Muhammad wallahi don kafiri ya ce la ilaha illallah in bai cika ɗayan ba bai zama musulmi ba sai ya ce Muhammadun Rasulullah sharaɗi ne yanda za ka so Allah ka ci riba to fa dole sai ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam سورة آل إمران الله يقول إن كنتم تحبون الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wallahu ghafurur rahim abin da yasa aka ce son annabi sharadi ne domin ayar ta gaba Allah ya ce qul atiiu Allah wa rasul fa in tawallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah ya ce qul atiiu Allah wa rasul don haka ka ce ku yi ma Allah biyayya ku yi ma annabi Muhammad biyayya ka ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fa in tawallau in sun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirina Allah bai son kafirai ashe kaga sharaɗi ne a so annabi Muhammad amma waɗannan sharuɗan guda bakwai tsakanin bawa ne da mahaliccinsa tsakanin kai da ‘yan uwanka musulmai babu su da zaran an ce la ilaha illallah magana ta ƙari tsakanin bawa ne da Allah waɗannan sharuɗan guda bakwai don haka da a ce abu talib ya ce la ilaha illallah ko da bai ce wa an ta rasulullah ba annabi ya samu hujjar da zai kariya gare shi a ranar kiyama abu na farko Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa na biyu sai ya ce alhayyul qayyum wannan kalma ta alhayyul qayyum ta kunshi siffofin Allah maɗaukaki wajibi ne ka yarda da cewa Allah alhayyu ne mai rai ne wajibi ne ka yarda da cewa Allah alƙayyumu ne Allah mai tsayuwa da kansa ne baya bukatan tallafin wata halitta Allah bayi bukatan gudunmawar wata halitta Allah bayi bukatan taimakon wata halitta kafin ya tsayu don haka Allah alƙayyumu ne bayi da bukatar komi mai tsayuwa da kansa kuma shi yake tsaye da komi don haka ma aka samu cikin malamai wanda ke ganin ai alhayyul qayyumu din nan shine ma sunan Allah mafi girma yana da hujja akwai hadisin da yake cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 347 sahihu mawarid dhama'an hadisi na 2021 sahihul adabil mufrad hadisi na 705 Anas bin Malik ya ba da labari ya ce, Innahu kana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a innahu kana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalisan yana zaune kusa da annabi Muhammad shi Anas bin Malik suna zaune a masallaci wa rajulun yusalli wani mutum yana sallah ga mutum yana sallah kusa da annabi Muhammad sun da'a sai wannan mutumin ya kama addu'a wato sallar da yake yi annabi yana ji Anas bin Malik yana ji babu laifi don na kusa da kai ya ji kalmomin da suke fita daga bakinka a lokacin da kake sallah a lokacin da mutumin ya zo ƙara sallah sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu. la ilaha illa anta almannanu badi'u samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum sai annabi ya ce laƙadda Allah bismihi al-azim wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'iya bihi a jaba in an kira Allah da wannan sunan yana amsawa wa su ila bihi a'ata idan an roki Allah da wannan sunan sai ya bayar da abin da aka roke shi manzon Allah ya faɗi haka don haka malamin yake cewa shi a ganinsa alhayyul qayyum shine sunan Allah mafi girma dan yana cikin kalmomin da wannan mutumin ya faɗa a lokacin da yayi addu'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu me aka fara da shi la ilaha illa anta sai me almannanu badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum sai manzon Allah ya ce an gama mutumin nan ya tattaro addu'o'in da kuma dai in mutum yayi sai ya samu ijaba ashe kalmar alhayyul qayyum ita ma ba baya take ba ga hadisin Anas bin Malik ya inganta Anas yake cewa kana rasulullahi ya dau yawaicin addu'o'in manzon Allah in yayi addu'a yakan surka da ya hayyu ya qayyumu idan manzon Allah ya yi addu'a yakan surka da ya hayyo ya kayyo me yasa manzon Allah yake haka saboda albarkan da ke jikin waɗannan sunayen guda biyu na Allah maɗaukaki ga hadisin Anas bin Malik wanda al hakim ya inganta hadisin ya tabbata babu shakka a cikin al-Mustadrak mujallal na farko shafi na 445 anas ya ce musamman annabi ya yi wa ‘yarsa faɗa fatima mazan Allah yake mata faɗa ma uki an tasma'i ma ki bihi fatima me yasa ba za ki ji abin da nake miki wasiya da shi ba shi babu laifi ka yi maɗanka faɗa wannan yana gwada mana yadda ya kamata mu tarbiyya ba wai Tarbiya ka dubi yanda ɗanka yake saka sutura ko yake cin abinci ko yake zama da jama'a kawai ba ne tarbiyya ta ƙunshi karantar da ɗanka kuma addu'o'in annabi Muhammad ka karantar da ɗanka zikirin da zai yi don ya kare rayuwarsa manzon Allah yake ma Fatima faɗa yake cewa me ya hana ki ki ji abin da nake miki wasiya da shi ba ma nake umurtan ki ba manzon Allah yace nake miki wasiya kenan ko bayan na mutu ki rike wannan abin na gaya miki ki rinka cewa idza asbahti da safe wa idza amsayti da yamma kada a samu safiya ta wuce ki ko yammaci ya wuce ki baki wannan addu'a ba ki ce ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini annabi ke wasiya ga yarsa me yasa saboda addu'a ce mai tattare da albarka mai yawan gaske ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith bisa rahamarka nake neman agaji aslih shaani kullahu Allah ka gyara al'amari na baki ɗayansa wala kilni ila nafsi tarfata aynin Allah karka kyale ni in ɗauki ɗawainiyar kaina ko da daidai gwargwadon kiftawan ido Allah ya zamanto kai ke kulawa da al'amura na baki ɗaya karka kyale ni in dogara da dabara ta ko ƙarfi na ko hikima na dan ba zan iya ba Allah karka banni ka ɗauki al'amura na wannan addu'an annabi yana karantar da Isa Fatima ya kamata a ce mun riƙe addu'an nan da kyau yanda annabi ya karantar da yarsa hakanan ya kamata mu ma mu karantar da 'ya'yanmu ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghif aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayn kuma ga hadisin al-imam al-bukhari hadisin abdullahi bin abbas yana cikin sahihul bukhari hadisi na 7383 yana sahihu muslim hadisi na 2717 abdullahi bin abbas ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana ya manzon Allah ya kasance yana wata addu'a annabi yana cewa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu Wa'alaika alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta antu billadi anta alhayyu allazi la yamut wal insu wal jinnu yamutun kamar manzon Allah yana tawassuli da sunan Allah alhayyu wanda ya zo a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum manzon Allah ya yi tawassuli da sunan Allah alhayyu don Allah ya biya masa bukata alqayyum wannan hadisin na Abdullah bin Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran Allah da sunansa alhayyu anta alhayyu allazi la yamut kai ne fa mai rai wanda baya mutuwa wal insu wal jinnu yamutun amma mutane da aljanu suna mutuwa ashe yana da kyau musulmi ya ringa tawassuli da sunayen Allah maɗaukaki ta wajen neman biyan bukatunsa idan zai gabatar da addu'a ga Allah maɗaukaki sannan akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya inganta yana cikin sahihu targhib hadisi na 622 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2727 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyal qayyum wa atubu ilai salasan wanda ya faɗi wannan sau uku astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyal qayyum wa atubu ilai ka faɗa sau uku manzon Allah ya ce gufira lahu Allah zai gafarta mazunubinka wa in kana qad farra min az-zahafi koda a ce ana gwabza yaki da musulmai ne ka juya ka ruga a guje ka san gudu a lokacin da yaki ya tsananta yana cikin manyan zunubi to ko koda kayi gudu ne a lokacin da ake yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka faɗi wannan addu'an sau uku Allah zai gafarta ma dukkan zunubinka mafi kyau shine a haɗa addu'an bayan an yi nafila domin hadisin sayyiduna ali wanda yake cikin sahihu targhib hadisi na 621 sayyiduna ali ya ba da labari yake cewa kuntu rajulan na kasance mutum ne idza sami'tu min rasulillahi hadisan ni mutum ne wanda in na ji wani hadisi na manzon Allah nafa'ani Allahu an minhu bima sha'a an yanfa'ani Allah yana amfana na da wannan hadisin gwargwadon abin da Allah ya nufin zai amfane ni da shi wato duk sa'ilin da na ji wani hadisi na annabi Muhammad na kan rike wannan hadisin da muhimmanci domin hadisin nan cikinsa zan samu karuwa sai sayyidina Ali ya ce wai za haddasa ne ahadun min ashabihi amma in wani daga cikin sahabban annabi Muhammad ya bar labari na'am ana iya samun lokacin da annabi ya faɗi wata magana bana wurin babu mamaki saboda haka ba abin mamaki ba ne a samu wani sahabi ya ji wata magana da ni ban ji ta ba to idan wani ya zo zai gaya min wata magana daga cikin sahabban annabi Muhammad wani ya ce min annabi ya ce to ba zan ɗauka ba istahlaftuhu sai na ce ya rantse sai ce to ka rantse ba wai ƙaryata su ne. wato saboda kimanta maganar annabi Muhammad saboda daraja maganar manzon Allah duk sa'ilin da wani zai faɗa ma sayyidina Ali wani hadisi sai suna Ali ce sai ka rantse mu rantse in ka rantse sai dauka saboda girmama maganar manzon Allah ya ce amma banda mutum guda shine sayyidina Abubakar wa idza halafa li sadaqtuhu idan ya rantse mun sai in gaskanta shi amma sayyidina Abubakar wa haddasa ne Abubakar yace wata rana Abubakar ya bar labarin abinda annabi ya faɗa ya ce yana faɗa min sai na ce wa sadaka sayyiduna abubakar ya faɗi gaskiya sayyiduna ali bai neman saiduna abubakar ya yi rantsuwa kafin ya ɗauki maganarsa sayyiduna abubakar ya ce ma sayyiduna ali Allah shi ƙara musu yarda samitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ƙo na ji manzon Allah yana cewa Mamin abdin yuznibu zamban babu wani bawan da zai aikata wani zunubi yuhsinu tuhura ya kyautata tsarkinsa ya kyautata alwala thumma ya ya miƙe fayusalli yusalli ne ya miƙe ya sallaci raka'o'i guda biyu bayan ya gama sallar raka'a biyu ɗin nan thumma ya sannan sai ya nemi gafaran Allah illa gafara lahu ce Allah ya gafarta masa babu zunubin da za ka aikata a duniyan nan in ji annabi Muhammad bayan ka aikata wannan zunubi ka nadama kai tsarki kai alwala kai sallah na fila raka'a biyu wannan su ne ake kira na filfilin tuba raka'a biyu ne kawai in ji sayyidina abubakar yana gaya masa sayyidina ali shi ma bai san hadisin ba amma yana ba shi labari ya ce na ji annabi ya faɗi wannan magana bayan annabi ya gama faɗa ya ce duk wanda ya yi haka Allah zai gafarta masa bayan ya faɗa sai ma ya karanta ayar da take suratu ala imrana wallazina idza fa'alu fahishatan wallazina idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum dhakaru fastaghfaru lidhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar nan sai ya karanta wannan aya ta suratu ala imran walladina idza fa'alu fahishatan waɗanda in sun aikata wani aikin alfasha mutanen kirki su ne waɗanda in sun yi laifi sun aikata wani zunubi au zalamu anfusahum ko sun cuci kawunansu zakarullah daga baya suna tuna Allah don halakakke baya ma tuna yana laifi har in ka ga bayan yi zunubi daga baya kakan ji zafin abin ya dame ka to akwai ragowar imani tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sa'ilin in ka tuna wani abu mara kyau da kai za ka ji ranka ya ɓaci in ka tuna wani abu mai kyau da kai za ka ji daɗi manzon Allah ya ce alama ce ta imani shi ne Allah ya ce waɗanda in suka tuna wani laifin da suka yi zakarullah daga baya sukan tuna Allah fastakfaru li zunubihim sai su nemi gafarar zunubinsu? su ne Allah ke cewa wa man yaghfiru zunuba illa wa ke iya gafarta zunubai din in banda Allah amma fa sharadi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa na cewa ba sa ci gaba da aikata wannan zunubin alhali suna sane da cewa abin nan bashi da kyau wato inda sun tuna sun yi nadama sai su nemi gafaran Allah su tuba shikenan kuma ba su komawa ga wannan laifi to Allah yana yafe musu shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idan mutum ya ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi sau uku mafi kyau shine kai nafila raka'a biyu din nan bayan ka gama nafila raka'a biyu sannan sai ka yi wannan addu'a domin a cikin hadisin sayyidina abubakar ba a ayyana addu'an ba illa an ce kawai summa yastaghfirullah sannan ka nemi gafaran Allah yaya ake neman gafaran sai ka ɗauko hadisin Abdullahi dan Mas'ud ka yi nafila a biyu ka gama bayan ka yi sallama sai ka yi wannan addu'an da abdullahi dan mas'udu ya ruwaito astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilai ka faɗa sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gafarta ma dukkan zunubinka to bayan Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nau barci a gyangyaɗi bai kama Allah hakanan kuma bacci bai kama shi babu shakka Allah madaukakin sarki bai yin bacci kamar yadda hadisin da ya zo a sahihu muslim ya gaya mana hadisin abu musal ash'ari abu musal ash'ari ya ce kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi khamsin manzon Allah ya tsaya cikinmu da wata magana bi khamsi kalimatin kalmomi guda biyar faƙala annabi ya ce mana inna Allah azza wa jalla la yanamu Allah fa baya barci in manzon Allah Lallai Allah mabuwayi da ɗaukaka baya barci wala yan bagi lahu an yanama kuma bai ma kamata Allah yayi bacci ba domin akwai wanda in bai yi bacci ba sai a ce bai kyauta ba ko ba haka ba da zai wahala to amma ban da Allah Allah baya bacci Me wa ce a ah, to me yawa bai samu hali bane ya ce a'a bai ma kamatan yayi bacci ba in ji annabi Muhammad me yasa fibul qista wa yarfa'uhu aiki kenan yake ba dare ba rana ya daga wane ya saukar da wane ya ba ma wane lafiya ya ba ma wane cuta a haifi wane a kashe wane aikin fa kenan yaushe ya ga lokacin bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar mala'iku su kai masa aikin da aka yi da daddare kafin a kai masa na rana wa amalun nahari qabla amalin laili a sake kai masa ayyuka na rana kafin kuma a kai masa aikin na dare aikin kenan ana ta kai masa rahoto mala'ikun da aka ba su aikin ɗauka da kuma rubuce laifukan 'yan adam sai annabi ya ce hijabuhu annur shamakin Allah haske ne a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shamakinsa annaru wuta ce manzon Allah ya ce lauka shafahu da a ce Allah zai yaye shamakin da yake ya raba shi da halittunsa la'aharakat subuhatu wajhihi da kyallin fuskar Allah in ji annabi Muhammad, ƙyallin fuskar Allah la'aharakat kulla man taha ilaihi basaruhu min khalqihi duk abin da Allah ya kallace shi, duk abin da ah, man taha ilaihi basaruhu min khalqihi duk abin da ya zan cikin halittunsa, ƙyallin fuskar Allah ya iso gare shi to zai hallaka shi, ƙyallin fuskar Allah. saboda haka Allah ya sanya wani shamaki tsakaninsa da bayi sannan shamakin kuma shi kansa haske ne don haka ibn al-qayyim al in ka duba sharhu sahih muslim juz'i na biyu shafi na goma sha biyar yake cewa samma Allah subhanahu ta'ala ta'ala nafsahu nuran in ka kirga sunayen Allah cikin su zaka samu an-nur cikin sunayen Allah akwai haske wajen ala kitabahu sannan in kana karanta alqur'ani zaka samu cikin sunayen Al-Qur'ani akwai me an-nur haske wa dinahu in kana kirga sunayen addinin musulunci zaka samu annur daga cikin sunayen musulunci akwai haske wahtajaba an khalqihi bin nuri sannan Allah ya yi shamaki tsakaninsa da halittunsa da haske waje ala dara auliya'ihi nuran ya tala'ala sannan Allah ya sa makomar waɗanda suka yi masa biyayya aljanna ita ma cikin sunayenta akwai annur haske sai ya zamanto kenan shi kansa Allah sunansa haske sunan ƙur'ani haske addininsa haske sannan aljanna haske shi da cewa wannan shine fassarar Allahu nuru samawati wal ardi in ka tattaro bayanin gaba ɗaya sai ka koma ashe al'amuran baki ɗayansu suna daga hasken Allah maɗaukaki shi yasa yace fa nuruhu fa bi nurihi ihtada ahlus samawati wal ardi don haka da hasken Allah ne ake samun shari'a kar ka ɗauka hasken nan da kake gani shi ake nufi ba wannan ba babu shakka yana cikin rahamar Allah akwai hadisin annabi Muhammad hadisin Abdullahi bin Amrin da yake cikin silsilatu sahiha hadisi na 1076 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala khalaqa khalqahu fi zulma Allah ya halicci halittu ne a cikin duhu don haka abu na farko shine duhu kafin haske shi yasa malamai suke cewa dare ke zuwa kafin yini ba yini ke zuwa kafin haske ba saboda maganar annabi Muhammad Allah ya yi halitta cikin duhu in ji manzon Allah Allah ya halicci halittunsa ne fa a cikin duhu da ya gama halittan fa alqa alaihim min nurihi sai Allah ya dan ɗebo haskensa daga haskensa sai ya watsa ya watsa mahalittun manzon Allah ya ce faman asabahu min zalikan nuri duk wanda lokacin da Allah ya watsa hasken nan ya samu rabo yurshidu to ba zai bar duniya ba sai ya zama shiryayye mai imani ihtada waman akhta'ahu wanda ko lokacin da Allah ya watsa hasken nan bai samu ba Abdullah wannan mutumin ba zai taba samun shiriya ba dan tuni dama baya cikin waɗanda Allah madaukaki ya ba su rabo ba kuma wadda ke da ikon ya tuhumi Allah maɗaukaki Allah yana da damar ya hukuncinsa Allah ka ba mu yarda da ikonka Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wallahi sahabban annabi Muhammad sun fassara wannan ayan da kansu don haka ba ta buƙatar ma fahimtar mu sahabban manzon Allah sun yi fassara ka duba littafin al'imamul bai al-Baihaqi al-Asma'u Sifat hadisi na 857 ya ɗauko magana ta wani malami da ake kiransa a suddi Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud nasun min ashabin nabi mutane da yawa daga sahabban annabi Muhammad suka ce ma'anar alƙayyum huwa ka'imu ana nufin Allah shi ke tsayuwa da kansa Allah shi yake tsayuwa da kansa baya buƙatar tallahin kowa baya buƙatar taimakon kowa sahabbai suka ce wa amma sinatu Allah maɗaukaki ya ce la ta'khudhuhu sinatun menene sinatun da aka ce bayi kama Allah fahiyar rihun naumi iska ce ta bacci ashe bacci yana da mafarinsa mafarinsa wata iska ce Allah ke turowa wannan iskar in ta wuce ta gabanka sai gyangyaɗi ya ɗauke ka Allah allati ta'khudhu fil wajhi iskar tana kama fuska ne in ji sahabban annabi Muhammad fayan asul insanu sai mutum ya kama gyangyaɗi to Allah bai samun gyangyaɗi wa amma da Allah ya ce ya alamu ma baina aidihim Allah yana sanin abin da ke gaban mutane ana nufin adduniya in ji sahabban manzon Allah Allah ya san rayuwar duniya baki ɗayanta wa ma khalfahum abin da take bayan mutane kuma ita ce lahira da aka ce wala yuhituna bi shay'in su mutane ba su kewaye komi yaqul abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud suka ce la ya ya'lamuna shay'an min ilmihi mutane ba su iya sanin komai game da sha'anin ilimin Allah sanin Allah illa ma sha'a huwa yu'allimuhum sai fa abinda da Allah yayi nufin ya sanar da su in ba haka ba kai baka isa ka san Allah ba sai abin da Allah yayi nufi ya ce ka san kaza to sai ya kasani don haka ka yi amfani da tunanin kawai don ka gano inda Allah yake wannan kuskure ne ba za ka iya ba wa amma da Allah ya ce wasu a kursiyuhu samawati wal arda kursiyinsa ya kai faɗin sammai da ƙasa fa inna samawati wal arda fi jawfil kursi sahabbai suka ce ai sammai da ƙasa din gaba ɗayan su an saka ne a cikin kursiyu wal kursiyu kursiyu din nan kuma baina al arshi ba al'arshin Allah bane yana gaban al'arshi menene kursiyu wa huwa mawdi'u qadamihi wurin ɗora kafan Allah maɗaukaki da aka ce wala ya'uduhu hifzuhuma ana nufin fala yasqulu alaihi Allah bai samu wahala wai dan kulawa da sha'anin duniya da lahira a lokaci guda in kai dan adam ne baka iyawa to amma Allah shi kadai yake kulawa da halittun nan baki daya kullum haihuwa ake ana mutuwa Allah kuma kulawa yake da kowa Allah bai taɓa barin halittansa sakan guda ba tare da ya kula da ita ba, sannan kulawa da duniyan da lahiran gaba ɗaya ba sa yi ma Allah nauyi. Don haka wallahi babu ayar da ta kai wannan aya girma cikin ayoyin Alƙur'ani. Muhammad bin Salih al-Usaimin a tafsirinsa mujallar na uku na ɗari biyu da hamsin da uku da hudu yake cewa fa ahalus sunnati wal jama'a aqidar ahalus sunna ita ce ammatuhum baki ɗaya malaman sunna aqidar su ita ce ala annal kursiya abinda ake ce ma al kursiyu mawdi'u qadamayillahi azza wa jalla wurin ɗora sawayen Allah madaukaki ne baka da ikon kai tambaya ya kafan Allah yake baka da iko sun tunda ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha Allah ya yi nufin ka san yana da sawu Allah ya yi nufin ka san yana da wurin ɗora sawun yaya sawun yake wannan kuma Allah ya baro kansa sani baka da iko laisa ka mislihi shay'un amma aqidar ahlus sunna ita ce a yarda al-kursiyu shine wurin dora sawayen Allah madaukaki wa bi haza jazama shaykhul islam ibnu taymiya abinda shaykhul islam ya tabbatar da shi kenan da almajirinsa ibnu al-qayyim al-jawziya wa ghayruhuma min ahli ilmi da malaman sunna da yawa akwai hadisi da ya inganta ka duba al-mu'jamul kabir hadisi na 12404 wanda al-imam al-haisami a cikin majma'u zawaid mujallar na shida shafin 426 yake cewa hadisin ya inganta da al-imam al-hakim a cikin al-mustadrak mujallal na biyu shafin 282 haka nan in ka duba littafan tafsiri ka ga wannan hadisin babu shakka ya tabbata don haka mai sharhan al-aqidatu tahawiyya sharhul aqidati ya shafi 371 sharhi na mahmud shakir yake cewa babu babu shakka hadisin nan ya inganta cewa alkursiyu wurin ɗora sawayen Allah maɗaukaki ne amma akwai wani hadisi da ba mamaki za ku ji shi ake cewa masamawatu sab'u wal arduna bin nisbati lil kursi illa ka halkatin ulqiyat fi falatin min al ba mamaki ka taɓa jin wannan hadisin cewa idan za a gwada girman alkursiyu da al'arshi kamar a ɗauki zobe ne a jefa a fili rairayi hamada a dokan daji a jefa zobe da zoben nan da girman dajin ɗaya ne to haka fa inda za a kwatanta alkursiyu da al'arshi al'arshi ya fi alkursi wa inna fadl al arshi al kursi ka fadl al falati ala tilka al da za a ɗauki sammai bakwai da kassai bakwai a dora akan kursiyu kama a dauki zobe ne a jefar a daji da za a ɗauki shi kansa al kursiyu din a dora akan al arshi kaman zoben ne dai kuma a jefa a daji ya kake gani girman zoben da dajin to haka girman sammai bakwai da kassai inda za a dora su akan kursiyu shi kuma kursi da za a tsora shi akan al'arshi haka yake sannan Allah maɗaukaki ya ce mana ar-rahmanu alal arshi stawa ta yaya kuma girman Allah yake sai dai wannan hadisin da yake kwatanta wannan misalin bai inganta daga annabi Muhammad ba hadisi ne wanda al-Imam Zahabi ya raunana shi ka duba al-uluwu hadisi na 90 sai dai akwai magana da ta inganta maganar tabi'i mujahid ka duba fathul bari mujalla na goma sha uku shafin ɗari hudu da goma sha ɗaya mujahid yake cewa masamawatu wal ardu fil kursi illa ka manzilati halqatin mulqatin fil ardil falati babu shakka sammai da za a haɗa su da kassai a ce a kwatanta girmansu da alkursiyu wallahi kamar ka ɗauki zobe ne ka jefar a daji ka ce wai kana kwatanta girman zobin da girman dajin ba zai yiwu ba to haka sammai da ƙasa inda za a ɗora su akan kursiyu wannan magana ta inganta daga mujahid tabi'i Allah ya ji kansa don haka babu shakka al-kursiyu wurin ɗora kafafu ne na Allah maɗaukaki ka bar tambayan yaya sawayen Allah suke ka bar tambayan yaya kursiyu yake illa iyaka Allah ya faɗa mana kuma wajibi ne mu gaskanta wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal al azim Allah shine mafi ɗaukaka Allah shi ne mai ɗaukaka al'azimu Allah mai girma ne za mu karanta wasu ‘yan tambayoyi mu takaita karatunmu daga nan insha Allah Allah ya gafarta mana abin da ya auku na kuskure Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai akwai wanda ke tambaya a kan hukuncin wanda ya saki matansa ta hanyar telefon babu shakka Salama. matsala ta aure ta telefon matsala ce da take sabuwa ta zamani tun da zamanin manzon Allah babu telefon bare a samu hukunci da aka samu tabbas na hadisi malaman farko su ma zamanin su babu telefon telefon ba ni tammani ya wuce shekara ɗari to kama ba shi ɗarin musulunci ko shekarunsa dubu da ɗari hudu da ‘yan kai don haka matsala ta telefon da intanet matsaloli ne na fatawa na fatawa na zamani wanda malamai suke amfani da basirarsu su bayyana hukuncin al'amarin ba tare da an ɗauko nasi guda na ayar alƙur'ani ko hadisin annabi Muhammad ba malamai sun yi muhawara sosai dangane da ɗaura aure ta hanyar telefon ko intanet ko ko ɗaya cikin hanyoyin sadarwa abinda fahimtar su ta nuna ita ce idan aka ɗaura aure ta telefon auren bai inganta ba malamai ina nufin malamai fitattu kamar na sa'udi kenan ka duba fikhun nawazil mujalla na uku shafin 344 idan aka ɗaura aure ta telefon auren bai inganta ba domin aure da ciniki suna samun babi guda akan sa aure ta abin nan cikin al'uqud abin da ake kulla shi abin da ake kulla shi ko yana da sharuɗa a karantarwar musulunci saboda hadarinsa yasa suka ce auren da aka ɗaura ta telefon bai inganta ba ka duba fatawar lajinati da'ima mujallar na 18 shafi na 91 ah, amma game da saki mutum ya saki matarsa ta hanyar telefon wannan kuma ya sha bamban malamai suna cewa in ka saki matarka ta telefon aka samu tabbacin kai ɗin ne kai sakin ko da ta text message ne wannan sakin ya tafi in dai an samu tabbaci akan kai ne kai to sakin nan fa ya tabbata in ka duba website na muhammad bin salih al-munajjad ah, Islam questions and answers uh, dot, com ka yi sacin tambaya ta sittin za ka ga amsar da ya bayar a gurin wanda yake cewa to auren da aka ɗaura shi mace tana da ciki bai inganta ba yana buƙatar a yi bayani ko shin auren nan za su iya yi to lallai ba shakka malaman suna fahimtarsu ta zo daban-daban akan wannan matsala mukan so mu faɗi inda matsala take da saɓani don kada in mun faɗa ka je gaba kuma ka ji daban ba mamaki ka ji daban musamman ga wanda ya riki fahimtar malikiya al'imamu malik fahimtarsa ita ce in mutum ya yi zina da mace matas nan ta haramta gare shi har abada wanda duk ya rike littafin malikiya wanda ya rike malikiya gam to idan dai aka yi zina da mace ba a aurenta ba mamaki wurin zai nemi barin malik ana neman sauki amma in ka duba al-mughni mujalla na tara shafi na 389 ibn Qudama ya kawo maganganu da muhawara da aka ɗan taɓa akan wannan matsala malamai sun yi maganganu da dama kwarai akan wannan amma fahimta ta mafi yawan malamai ita ce daidai mutum ya auri macen da ya aure ta akan cikin zina in ta haihu kuma ko da cikin shi ya mata babu laifi ya auri wannan mata babu ayar da Allah ya haramta masa aurenta bare hadisin manzon Allah abin da aka ce bai inganta ba shine an ɗaura akan ciki amma in ta haihu yana iya sake auren abinsa idan kuma ba haihuwa ba ne misali in ta yi idda istibra'i jini guda ne yana iya sake aurenta amma wajibi ne a bata wani sadaki domin wancan sadaki ta ci duk auren da aka ɗaura da mace ko da auren ya samu rikita rikita shubha mace tana cinye sadakinta don haka wancan sadaki ya tafi sai a kawo wani sadaki a bayar kuma a sake tafiya gaban waliyi a jaddada wannan aure in an yi haka aure ya inganta kana ta magana lokaci? ok wannan ya ce christian uh, uh a christian who always say assalamu alaikum wa rahmatullah when we meet when we meet on the road what should I say? No, you, now you should say wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina ga wannan mun sha ba da amsa akan haka. Bayanin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatu sahiha mujallal Nabi shafi 328. Wanda ya ce kamar kai muna da roƙon 'yan uwa da Allah a rika rubuta tambaya da kyau to wanda ya ce shin wai da gaske ne idan mutum ya bar ‘yarsa budurwa har al'ada ta fara al'ada a gidansa an daina karɓan sallarsa har sai ya aurar da ita wallahi wannan tambaya tana da kyau domin tana cikin fahimtar da miyagun malamai suka dinga yadawa a musamman biranen arewa yana cikin abin da ya sa mutanenmu suka dogara ba suke yi wa yara auren dole saboda haka yarinya da ta fara al'ada bari a tilasta ta in ma bata kawo miji ba bari a tilasta ta rabu da ita saboda in ta ƙara jini na biyu kai uba sallar ka ba a karɓa don Allah duk wanda ya gaya maka wannan magana ka ce kawo maka hadisin da annabi ya faɗi haka ko ku ayar da Allah ya faɗi haka in ka faɗa mar haka ka gama da shi ko na ƙarya ne don Allah ya nuna maka ba ma na gaskiya ba wannan shi yake nuna maka shirman ya kai inda ya kai akan dogara ma da hadisin ƙarya ko dan a ɓadda mutane to wannan babu ma hadisin babu kuma aya maganar banza wanda ba ta da asali daga annabi Muhammad mun yi magana a baya cewa dukkan musulunci tun daga farkonsa har ƙarshensa ba a taɓa samun malamin da ya ce a yi wa mace auren dole ba ba a taɓa samu ba malamai sun ce haramun ne ittifakan saboda manzon Allah ya ce mace dole a bata zaɓi kafin a mata aure abinda annabi ya faɗa kawai shi ne. idan manemi ya zo na kwarai ta yarda da shi ya yarda da ita kuma an yarda da addininsa to fa nan in ba aurar da ita ba bala'i zai biyo baya iyakan abinda manzon Allah ya faɗa kenan to shin ya za ka yi da 'yar annabi Muhammad Fatima shekaranta goma sha takwas a gidan annabi Muhammad kafin ya aurar da ita ga Sayyiduna Ali. Fatima shekaranta goma sha takwas, shin ta fara al'ada kuwa? Ko sai mace ta kai sha takwas take fara al'ada? To idan kana cewa ba a karɓan sallan uba, yaya sallolin annabi Muhammad kenan? Ka duba a kubra mujallar na takwas shafi 23, don haka wannan magana magana ce wadda ba ta da asali ko kaɗan bai kamata mu riƙe ta ba bai kamata mu yi amfani da ita ba mu rika tirsasa 'ya'yanmu muna cutar da su kuma muna ɓata sunan musulunci ana ganin kamar musulunci ke sa haka alhali ba addini ba ne Allah shi samu gani ina ga kamar ko maɗanyi haƙuri haka sai kuma gobe Allahumma salli ala Muhammad na'am akwai wani ɗan agaji wanda mahaifinsa ya rasu muna masa addu’a Allah ya masa gafara muna roƙon ‘yan uwa a tashi da Allah ya masa Allah ya samu cika da imani hmm. Allah ya samu cika da imani اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم